a cikin karatun da ya yi a cikin wannan wata da ya gabata na ƙoƙarin ya ci mutuncin anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu arda yake karanta wuridi da yake yi da shi da almajiransa sai zo kan hadisin ko kuma addu'ar la ilaha illa anta yana kawo wannan hadisi sai ya to jama'a na kawo wannan hadisi a cikin littafina kuma gaskiya dole ne a faɗe ta alhaƙu a haƙu an yi ƙal gaskiya dole ne a faɗi ta ya lokacin da na rubuta wani littafin nawa na ce ƙala anasun radiyallahu anhu yace ce kuntu fi wadin ina cikin wani tafki a lokacin na yadda anas mutumin kirki ne amma yanzu ya dawo daga fahimtar cewa anas ba mutumin kirki ba ne yana kallon anas ba mutumin kirki ba ne to bari ku kalli abinda abdul zai faɗi akan wannan maganar sai mu ko mu zo mu kalli shin abdul menene wannan maganar da yake faɗi sannan kuma mai tahalilin ta a cikin 'yan mintuna ta kaitattu domin 'yan uwa masu kallon su fahimci wane ne abdul a hakikanin zatinsa mu kalli abdul-jabbar mu gani yanzu لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوى وظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم jama'a inal haqqa haqqu an yuqala duk sanda muka zo wannan gun da sabon nuska nakan sanar lalle ya wajaba a gyara wannan taƙibin. sadda na rubuta wannan littafi kun fi wadin ghairi zizar na yasa na ciro daga littafan da na ciro wannan littafi har da faɗinsu ƙala a nasar radiyallahu ta'ala anu hiya lati talaka adama min rabbi fa ba alaihi inna huwa tawwabur rahim nabi nabi nabi ko za a samu wata hanyar bayan tasa dan mu bar kalmar gini kan waccan hanyar a iya bin da ne ban samu wata hanya ba bayan wannan da suka ce anas ya faɗa jama'a annabi ba wasa ba ne duk wanda muka girmama mun girmama shi ne saboda annabi imaninsa da shi ikhlasinsa a tare da shi dafa zai masa sun haka to ya rushe mutum kowai. kenan bayan abin da yanzu aka kai gare shi ina zuwa wannan eh, ina tafi ai za a cire duka jimlar ne ina zuwa bayan abin da muka kai gare shi na yaƙini da babu shakku a kai da farko sahabbantaka sama babu wani tabbaci kanta to abin da aka ce shi ne babban aikin da aka shahara shi da shi a matsayinsa na sahabi ta tabbata ƙage ne idan mai kallo zai kalli abin da jabbar ya faɗa ina kalle yana cewa ya duba iya dubawa iya dubawa bai ga ruwaye da ta zo ba in ba ta anas ba abdul kana ta kamar ilimi ka ce ka duba ka duba baka ga inda aka samu wata ruwaya da ta zo a kan wannan addu'ar ta fatalaka adamu min rabbi kalimatin fataba alai na wannan addu'a da ka karanta kake cewa yanzu ka soke ta ka cire ta taib mai sauraro zai yi tsammanin abjabar kamar ya yi wani ƙoƙari ne a wajen neman wannan hadisin bai gani ba amma gaskiyar magana shine tamkar mutumin da yake najeriya ne ka ce mai ya duba a najeriya akwai kano akwai katsina akwai maiduguri akwai abuja sai ce ma na duba na duba duk ga wannan a najeriya ba ko mutum ya ce ma dan Allah ka kalli daga goshina zuwa haɓata sai ce na duba kai yanzu mai kallo na in ce ma kalli fuskata daga nan zuwa nan wajen haɓata ka ce ka duba daga farkon fuskata zuwa nan baka ga idanuna ba amma ka ga hancina kuma ka wuce baka ga bakina ba amma ka ga gemuna ba mahaukacin da zai da wannan magana za gaya masa inda abu jabbar yake cewa ya duba in magana tafsiri ce ina mamaki a ce abdul yana takamar shine mai bahar atlas katafariyar labarari da abdul ke alfahari da ita har yake zagin malamai idan an isa a zo akan magana ana zai ba da labararinsa ka rike ka ba ita muke bukata ba amma bari mu gaya mutane menene matsayinka a cikin labarari tamkar jakin nan ne da kake kallo da ya ɗauko littafai yake tafiya kansa bai san menene a ciki ba tamkar wani jakin ne kuma da ke zaune a kan littafai bai san menene a ciki ba abjabar yana da mamaki a ce kana karanta littafin tafsiri zan iya kama tafsiri talatin da bakwai amma yanzu baka tafsirin da basu wuce kaɗan ba saboda mai kallo ya wadata da abin da aka faɗi ga littafin tafsiri na addurul mansur fi tafsiri bil ma'asur na al-imamu jalaluddin suyuti wanda ya rasu hijirar manzo Allah shekara 911 ba yadda za a ce babu wani littafin a cikin labarar abdul duk littafin da zan faɗa na san akwai shi a cikin labarar abdul yan uwa mu kalli abin da eh, siyudi ya kawo inda abjabar yake cewa ya duba maganganu bai gani ba to siyuɗi da ya zo karkashin wannan aya ta talatin da bakwai a cikin sotul bakara sai ya kawo ruwayar da abjabar yake ita gani ita kaɗai yanzu ga ta nan siyuɗi yake cewa wa akhrajal bayhaqi fi shu'abul iman وابن أساكر عن أنس في قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات سيتي قال سبحانك اللهم وبحمدك أملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت خير الغافرين لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أملت سوءا وظلمت نفسي فارحمني إنك أنت أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أملت سوءا wa zalamtu nafsi fatub alayya innaka anta tawwabur rahim ita ce muka je yanzu Abdul ya karanta to dan Allah ne kallo kalli saman ruwayar da na karanta maka yanzu kaɗan ka gani wace ruwaya ce sai ga ya ka maka ruwayar Zaid Abdullahi bin Zaid ta hanyar da ya ce wa akhraja Abdu bin Humaid an Abdullahi bin Zaid fi qawlihi fatalaqa Adamu min rabbi kalimat qala la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika rabbi amiltu su'an وظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت خير الغافرين لا إله إلا أنت وبحمدك آه وبحمدك ربي عملت سوءا وظلمت نفسي فارحمني إنك أنت أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي عملت سوءا وظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم كاجا أشي كابين كجكر واير أنس na tabbata da in kana da'awar ilimi ka gaya mana a ƙasar nan cewa babu ɗan bakar mace da ya kai ka karatu a ƙasar Najeriya ba ɗan bakar mace da ya kai ka ilimi ba wanda kaza ba kaza ba kaza ba kaza to in ka yi karatu mu ga mayan baƙaƙe ne zuga shi mun karanta mun ga ƙarya kake yi ƙarya kake yi maƙaryaci kake a nan wajen baka isa ka faɗa mana cewa baka ga ruwayar Abdullahi bin Zaid ba ka tsallake ka tafi ruwayar Anas saboda ka so ka ci mutuncin Anas to idan ka gama da ruwayar Anas ko ma ƙasa bayan ruwayar anas ga kuma ruwayar sa'id bin jubair yake cewa wa akhraja hannar fi zuhud an sa'id bin jubair kala lamma asaba adamu al-khatiya faza ila kalimat al-ikhlas fa qala la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika rabbi amiltu su'an wa zalamtu nafsi fatub alayya innaka anta tawwabur rahim ga ruwaya ta gaba ruwayar sa'id ibn jubair duk a littafi daya aka ruwaya uku a jere sannan ibn da ya ci gaba a gaba ta yaya za a yi kace ka duba ka duba ka duba kana kana da'awar ilimi ba karanta durrul mansur ba ina ilimin naka yake ina ilimin ba karanta durrul mansur ba ɗaya kenan na biyu bari mu je tafsiri na biyu yanda za ka gaya mana kai yanzu a matsayinka na mai karatun tafsiri za ka ce baka san littafin ibn jarir tabari ba tafsirin ibn jarir babari kana da ilimin tafsiri ba karanta littafin ibn jarir babari ba ina tafsirin ina ilimin in dai ba karanta littafin nan ba to gashi ibn jarir babari da ya zo a cikin ayar shi ma aya 37 din a cikin suratul baqara yana zuwa sai ya kawo hadisi na yace haddathana bi ahmad bin usman ibn hakim al-audi قال حدثنا عبد الله بن شريك قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين بن عبد الله عن حميد بن نبهان عن عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية أنه قال قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات قال اللهم لا إله, لا tuba ilaika أنت سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك فتب علي إنك أنت التواب الرحيم bayan ya gama ranar sai yasa sake kawo maka wata hanyar hanyar ibn abin najih yake cewa an mujahid daga mujahid zai ke cewa kamar yadda allah ta'ala faɗa fatalaka adamu min rabbi kalimat sai je ki cewa Allahumma la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika rabbi inni zalamtu nafsi fatub alayya innaka anta tawwabur rahim duk da cewa hanyoyin ma da'ifai ne zaka ce baka taba karanta littafin nan ba kuma kake da ilimi ba karanta wani littafin ba kake da ka iya tafsiri har kake kokarin gyara mutane tafsiri ina eh, ka je wani littafi ka duba aljabar balle ka ce ka duba ka duba ka duba ba ga ruwaya ta saba mai ruwayar Anas ba ruwayar Anas ce kadai to mu je na gaba ba zai yi ba ka ce mana baka san tafsirin jami'a ahkamul quran na imamu qurtubi ba a najeriya duk duniya wanda ce yana da ilimin tafsiri ka zauna cikin katuwar labirari kamar jaki yana aiki a cikinta baka karanta wannan tafsirin ba shi ma shi ma kana ce mara baka san wannan tafsirin ba shekarar da aka rubuta tafsirin tun saboda shekara ɗari takwas baya aka rubuta tafsirin qurtubi shi da zo hanyar da ya kawo maka sai kawo kan ayar fatalaqa adam min rabbih kalimatin fataba alai innahu huwa tawwabur rahim a ƙarƙashin ayar sai ke cewa وعن ابن عباس ووهب ابن منبه أن الكلمات سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت عملت سوءا وظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم وقال محمد بن كعب هي قوله la ilaha illa anta wa bihamdika amiltu su'an wa zalamtu nafsi fatub alayya innaka antat tawwabur rahim ga ruwayoyi abjabar birjik da suka zo akan wannan hadisin zaka zo kawai ka makale ka ce hadisin Anas ne kadai zo dan kana zo ka ci mutuncin Anas to mai sauraro sake kallon Abdul ka ga yanzu yana gaya maka duk gaskiyar ta zo idan Anas ne ya tafarrudi a cikin ta ba a samu kowa ba a soke ta duk kyawunta bi halatta ba Anas ya fi kaɓaita da magana ai aiki da ita Bi halatta ba komai kyanta komai kyanta in dai ya kaɗaita da ita ba wata hanya da aka ruwaito to haramun a aiki da wannan magana to yanzu yan uwa wannan shine ilimi kawai don kaƙi mutum sai ka ce duk abin da ya zo da shi ya keɓanta da shi a watsa da shi to yanzu nasiha ta zuwa ga mabiya abdul mu alhamdulillah Allah ya kare mu ku da kuke bin abdul yanzu kun gane makarici ne ba karatu yake bai gaya muku ya duba me ka duba ga tafsiran nan ba yau aka yi su ba sun fi shekara dubu a bayan kasa wasu daga cikin su wasu kuma su kai shekara dubu ba yau ka ce iya duba ka duba kamar wanda wani daɗe yana wani aiki haka ke cewa aikin da kake yi wani kake yi kana yin sa dan ka rubuta abin da zaka zo gaya musu awa ɗaya ya zaka ce ka duba ka duba me ka duba to kuma biyan abdul jabbar ku fahimci wani abu haka yake zuwa ya shaci ƙarya ya zo gaya mutane ce na duba na duba kuma ba abin da ya duba mu na ɗaliban ilimi mun san ƙarya ne ba abin da ya duba to in kuna son gaskiya ku tsaya ku kare gaskiya ya za saboda kana kin anas to yanzu ka ce ka cire yanzu gashi nan mun nuna maka inda ta zo da ruwayar da ba ta anas ba ga ta abdullahi bin zaid ga kuma ta sa'id bin jubair ga ta abdullahi bin abbas sai ka koma ka gaya mutane idan allah kake nufi ko ma ka gaya musu yanzu ka da ruwayar dawo da cikin littafin wannan shi zai nuna mutane da gaske ke Allah ka nufa ba wai kawai kiyayyar Anas ibn Malik bace a cikin ranka ba wannan almajira abu jabbar nasiya ce zuwa gare ku in kun gane fa lillahi alhamdu haka muke fata Allah ta'ala sa mu gudu tare mu tsire tare da ku amma idan ku ci gaba da jin abu jabbar haka zai kifar da ku yana gaya muku ya duwa ku kuma ta iyu kuna kowaye ko. wannan ihun ba na masu ilimi bane ba na masu tarbiyya bane ku ce ku yi karatu ku daina biyu ma wannan hayaniyar ta Abuljabbar ba za ku taɓa gane gaskiya haka ba ina roƙon da ni da kai Abuljabbar da da almajiranka da sauran al'umma musulmai Allah ci gaba da nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta in dai gaskiya kake so ga tana nuna maka sai in kuma wani abu ne a cikin zuciyarka kiyayya ce akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka ɗauko kwangilar ta yanzu a Iraki ka zo kake nuna mana saboda ga kai yanzu da kai da wa'annan masu rawani nan rawun ga sunan sun ɗauko ka sun mutunta ka suna nuna maka kai ne kowa yanzu ka zo Najeriya ka yaƙi ahlus sunna ka yaƙi salafawa ba rigimar salafa ce rigimar Allah da annabi ce ba kuma kare martaba annabi zaka idan ka zo kana zagin almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kwangila da ka ɗauko abu Jabbar mun ganta kuma mun san me kake yi a kanta? ka tsoron Allah ka dawo ka bi gaskiya Allah ta'ala shirya da mu da kai baki ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh